Barkanku da safiya 'yan aji, da fatan kowanku ya shirya. Yau za mu yi sabon darasi mai suna ra'ayoyinku. Sabida haka yau zan tambayi kowa menene burinsa idan ya girma. Yanzu da farko zan fara daga kan maza sannan na dawo kan mata. Autan matasa ta kanka zan fara, yanzu idan ka girma me kake so ka zama. Da farko dai madan ina so na yi kuɗi na fi kowa kuɗi a duniya. A jerin masu kuɗinmu na duniya ina so na fi Carlos Slim Helu, na fi Bill Gates, na fi Larry Ellison, na fi David Koch. A manya-manyan masu kuɗinmu kuma na nan Afirka na fi Dangote, Buwa da sauransu. Na sayi jirage goma, motoci ashirin, kamfanunuwa talatin. Matata kuwa duk sati zan dinga kai ta ƙasashen waje yawon shakatawa irin su Paris, India, Spain, dubai madrid london sannan yi mana shiru eh. da shegen son kudinsa hanan na dawo kanki in kika girma me kike so ki zama matar autan matasa kai Please subscribe autan matasa TV domin samun daɗaɗin shirye-shirye na gode.